جعل للنصر أسبابا وجعل للخذلان أسبابا والواجب على المسلمين أن يأخذوا بالأسباب النصر في جهادهم وفي سائر شؤونهم ويتمسكوا بها في كل مكان واعلموا عباد الله annan nasara kun da halilla ƙala azamin ƙa’ilihi waman nasaru illa min indin lahil azizin hakim wa ƙala azawajen wa haƙƙan alaina nasarul mu’amini a sababin nasarar mu’amini na kafiratun فمنها على سبيل المثال أولا الإيمان بالله عز وجل والأمل الصالح قال تبارك وتعالى إنا لننصر, إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ثانيا تقوى الله عز وجل وهي امتثال الواجبات واجتناب المحرمات وكمال التقوى يحصل بامتثال المستحبات واجتناب المنكرات وتورع للشبهات بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات الحكيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله ومن ذلك الأسباب النسر ثالثا موالاة المؤمنين والبراءات من الظالمين ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا إن حزب الله هم الغالبون رابعا نصرة دين الله وذلك بإقامة شرعه على النفس والأهل وعلى القريب والبعيد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم وقال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز خامسا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سادسا التوكل على الله سبحانه وتعالى وهو اعتماد القلب على الله وحده في جلب المنافع ودفع المضر سابعا ترك الذنوب والمعاصي ثامنا الاستعانة بالله عز وجل تاسعا الصبر لله عز وجل عاشرا إيتاء الزكاة وإقام الصلاة 11 al-iksar min dhikrillah azza wa jalla 12 du'a'ullah azza wa jalla 13 talab ilm ash-shar'i aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin yan uwa bayan godiya ga Allah da salati ga manzon tsira annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a wannan hudu ba ta ba ta yau suna magana ne akan hanyoyin samun nasara a rayuwar musulmi guda goma sha uku ya ku bayan Allah Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake sanya nasara kuma ya ba da hanyoyi ya sanya hanyoyi da mutum zai bi domin samun nasara a rayuwarsa domin rayuwarsa ta yi masa amfani a duniyarsa da lahirarsa kuma ya sanya hanyoyi na samun taɗewa da ci baya a rayuwa Allah ya kare mu hanyoyi na samun nasara wajibi ne ga musulmi su yi da waɗannan hanyoyin a cikin ƙoƙarinsu da dukkanin sha'anoninsu su yi riko da su cikin duk inda suke a cikin wuraren zamansu masallatayyansu a kasuwancinsu da gudanar da rayuwarsu gaba ɗai domin wanda ya gudanar da rayuwarsa a nan duniya ya koma gurin Allah cikin matsala da kunci wannan rayuwarsa tana cikin matsala ku sani ya ku bayan Allah nasara gaba ɗaya tana gurin Allah kamar yadda Allah ya ce wa man nasaru illa min indillahi al-aziz al-hakim nasara gaba ɗaya ta dukkanin abubuwan da mutum ke gudanarwa ba ta hannun kowa sai gurin Allah mabuwayi mai hikima don haka ka sani nasarar rayuwa gaba ɗaya? hannun Allah yake saboda haka mu koma ma Allah subhanahu wata'ala mu yi riko da waɗannan hanyoyin wayanda za su sadar da mu zuwa ga samun nasara a cikin rayuwarmu Allah mu madaukakin sarki ya ce haƙƙe ne a gare mu mu taimaki muminai daga cikin wayannan hanyoyin samun nasara suna da yawa na farko shine riko da imani da Allah riko da aƙida ingantacciya da lizimtar aiki da kwarai irin rayuwar da muke ciki yau ba abin da ke kai rayuwar mutum ta yi kyau da more duniyarsa da lahira Idan a ce ya rike imani gingigi ya rike aiki na kwarai aƙidarsa tana da kyau to yayin da ka samu wannan duk irin yanayin da ta cinci kanka ka gode ma Allah kuma ka yi murna akan halin da ka samu kanka domin ba abin da ya kai alkhairin mutum ya ce gurin Allah yana da aƙida ingantacciya aƙida ce garari ya garau wata gurɓata da wasu ababe da suke lalata wato imaninsa ba lizimtar aiki na ƙwarai wannan yana taimaka ma rayuwar mutum ta yi kyau wanda ya sa irin yanayin nan da muke ciki irin halin da muka tsinci kanmu halin da baka da yakinin daga masallacin nan kana eko ba a gidanka baka da wannan tabbas ba abin da ya lazimta gare mu irin burungunin imani musa ayyuka kyawawa a gaban mu. Gaba da Allah ya labarta muna Allah ya ce lalle mu mu ne za mu taimakon mu da wayanda suka yi imani a rayuwar duniya kuma ranar ranar kiyama Allah subhanahu ta’ala ya ce ranar da azzalumai uzurinsu ba zai yi musu unhani ba suna da la'anta a gurin Allah kuma suna da mummunan gida Allah kare mu da kare shi yayin uwa abu na biyu riko da tsoron Allah musa tsoron Allah a gaba a cikin wannan rayuwa domin zai taimaka mana wajen samun nasarar rayuwa abinda ake kira tsoron Allah shine riko da abubuwan da Allah ya wajauta maka da nisantar abubuwan da ya haramta ma yana daga cikin kamalar tsoron Allah mutum ya kasance mai riko da duk wasu abubuwan da suke mustahabbai da nisantar abubuwan da suke makaruhayye ne da kuma yin taka tsantsan kada mutum ya afka ma buhohi. ‘yan uwa abu na uku shi ne jibintar ‘yan uwan mummunai ƙaunarsu da taimakonsu barranta daga duk wani kafiri da wani azzalumi da barranta da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa manya wannan wa rasula wanda ya jibinci Allah da manzo dai ya taimaki addinin Allah ya yi riko da addinin Allah da wayanda suka yi imani Allah ya ce irin wayannan su ne rundunar Allah madaukakin sarki Allah ya ce kuma fa inna hizballahi humul ghalibun rundunar Allah su ne masu samun nasara yayin wa abu na uku ko abu na hudu shine taimakon addinin Allah da dukiyarka da rayuwarka da duk ikonka da kujerarka da matsayinka duk inda kake da dama yaya za a yi addinin Allah ya ci gaba yaya za a yi a inganta addinin Allah ka yi ƙoƙari wannan zai taimaka ma rayuwarka ta yi kyau za ka more a nan duniya za ka je gurin Allah maɗaukakin sarki ka isko kyakkyawan sakamako taimako addinin Allah ganin kai kanka ka gyara kanka ka gyara tarbiyyar iyalinka ka gyara alaƙarka da iyayenka da maƙwabtanka wannan yana sa rayuwar mutum ta yi kyawu yayin wa abu na biyar umarni da kyakkyawa da hali ga mugun aiki don lokacin da ka san wannan abu mai kyau ne ka yi ƙoƙari ka aikata kuma ka jayo mutane zuwa ga wannan abu kwabe mutane daga mugun aiki don lokacin da haka za a gudanar da wani abu mummuna ka yi ƙoƙarin raba mutane da wannan abun gwargwadon ikanka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya ga abin ki daga cikinku ya yi ƙoƙarin canza shi da hannunsa in zai iya idan ba zai iya ba ya yi ƙoƙarin ya canza shi da harshensa ya yi magana idan ba zai iya ba ya ƙyamaci wannan abin a zuciyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shi ne raunin imani bayan da za a yi ka cimma nasara a rayuwarka kana ganin ana ɓanna ba ka ɗauki matakin hanawa ba yayin uwa abu na bakwai shi ne nisantar zunubi ya saba ma Allah duk mutumin da ya sa saba Allah gaba a rayuwarsa wallahi ba zai ci nasara ba wallahi biyan yadda kake gani a ganin ido kamar wane ya kwashi babban kaso wane ya samu rabo wallahi bai samu rabo ba ƙarshen rayuwar za ta wulaƙanta zai shiga matsala saboda haka nisantar duk wani saɓon Allah nisantar duk wani aikin zunubi yayin uwa neman taimakon Allah bayan da za a yi rayuwa ka ta kyau sai da neman taimako daga Allah kada ka dogara da kanka kada ka dogara da iyawarka kada ka dogara da ƙwarewarka kada ka dogara da iliminka duk ba shi ke sa a samu nasarar rayuwa ba sai an nemi taimako daga Allah subhanahu yayan uwa abu na tara shine hankuri hankuri da rungumar kaddarorin ubangiji ka rungumi kaddara ta Allah ka rungumi duk abin da Allah ya jarabce ka da shi sannan ka yi hankuri wajen yi Allah biyayya ka yi hankuri wajen nisantar abin da Allah ya hada ka abu na goma bayar da zakka da wanda yake da da ta isa hita masa zakka ka fitar da zakka fitar da zakka na taimaka ma ka ta yi kyau kamar da rashin bayar da zakka yakan sa ka shiga cikin kunci da wahala yayin uwa akwai tsaye da sallah a cikin lokacinta yin ta a masallaci tare da liman yana taimaka ma rayuwar mutum ce sannan abu na goma sha biyu yawaita zikirin Allah wanda daga cikin abin da ya sha zikirin Allah Allah tana ciki sannan roƙon Allah subhanahu ta'ala Na yanayin da muke ciki Allah ya kuranye muna mu lizirci addu'a halin da kasar nan ta shiga ba abin da za mu ce face mu ce la haula wala quwwata illa billah kuma sai mu kirayi wayanda adda haƙi wayanda nauyi yake hannunsu su ji tsoron Allah su sani za su je gaban Allah Allah ya yi musu tambaya game da abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan kowa ya sa abubuwan da suke faruwa irin kisa na wulakanci da wulakanci da tasko wanda ake muna a ƙasar dole na hukuma mahukunta su ɗauki dukkan mataki muna ganin irin matakin da suke ɗauka a lokacin siyasa yi na zuba jami'an tsaro domin a gudanar da zaɓe cikin libana da kwanciyar hankali don mi ina na jami'an tsaron suke a yi amfani da su wajen kashe duk wata wuta al'umma wana cikin matsala al'umma na cikin fitina yanzu nan shekarun jiya a jihar sokoto a yankin isa abin da ya faru mutum arba'in da biyu kowane labari aka kunna musu wuta akwai ƙananan yara akwai mata masu ciki sun babbace gaba ɗaya waɗannan mutanen kuma musu kan gani ana ɗauku wasu. wannan kaɗan ne daga cikin fitina da muke ciki a ƙasar nan to mu addu'a kuma shugabanninmu su harhaɗu ƙoƙarin da suke yi su ƙara muna yaba musu amma su ƙara shugaban ƙasa shi ma ya ƙara mutane suna ta koke suna ƙorafi suna maganganu kuma ya waiwayo ya ƙara kiran waɗanda adda nauyin nan da ya ɗora musu su ƙara kulawa bai yiwa a cikin ƙasa a ce akwai shugabanni guda biyu da gari a ce akwai shugabanni guda biyu wannan shugaba ne na 'yan ta'adda wannan kuma shugaba ne ga ce amma mai mulki ga wasu masu mulki ba zai yi ba a cikin ƙasa ana kallo wajibi ne a tahi tsaye a ɗauki mataki muna roƙon Allah subhanahu Ta'ala. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan fitinar Allah ya kawo mana ƙarshen ta kuma mu ma duk gudunmuwar da ya kamata mu bayar mu yi ƙoƙarin mu bayar da wannan gudunmuwar domin kai ƙarshen wannan fitinar mu lazamci addu'a ba abin da ya kai addu'a mu yi ta roƙon Allah su kansu shugabannin mu mita musu addu'a Allah ya shirya mana su domin shiryar su da gane gaskiyar su shine cin nasarar mu aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina aina ma